الله الرحمن الرحيم أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعجز الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 buluji tabbati a nabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ido shi a lita jibata inan na tafu rutata ya can rajab 1432 na kalenda yan nigeria na ajin daidai da tafu gutuwani ya juyi 2011 2011 ko na kalenda yan nasara katuna manyan jibiya yi na Rahman Zakariya Church Good Alkhairi kula je ce ne zan ɗaga lokaci ya gwagana ya ji bayani kiyan ashiratu sa'a alamashiyar alkiyami na mafari zandon dutse lokaci na jin halkiyami na sosoci soci na lafiya ga وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو مفاتيح الغيب يقول يا غيب ẹnẹjà sọ́nà zandogbòde jẹ́ òkú ìṣà zandogbòde oúnjẹ àtọ́jọ́jì lójú nínú oúnjẹ ọmọ àti àníbẹ̀wò. sai za tuna gaga ya tsalu na ka'ani sa'ati ayyana musa kun innama ilmuwa inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة agobe ki alikiyani ayyana mutaha lokaci kici alikiyani a diyo kul a nigi sa sallan magajo ga inna ma ilmu wa inda rabbi ilimi lokaci na ne abin da ba so ce la yi ra li waqti ra illahu zandon zuwa lube kami lokaci na zandon da mata ilimi lokaci na wabe na sai sai shigoji zakulat fit samawa wal abu la ta'tikum illa ne a abeya ya wadaje zai mamaki bai da ma bai ka kiyan mamaki bai lokacin wa expecta wa kuma yanzu da wa biya ne ga wa biyu ya tsalu na kaka na kafatiyun anha a dogon etiyobo ya ake lamari alkiyami a nisa a sallam kun inna ma ilmu ha inda Allah ya gaji ga ilimi alkiyami da ba so ce walakin na aksara na fila ya lamu amma zo kudin gusa wani shi a da ilimi ما إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإلمه ilai rabu ilmi sa'a ilimi ya alkiya ne ba sai ki ga aji da to zando na dogon ga ku ya kaza a ji alkiya ne na gamanin wa ma ta kudu min samarati min akmamiha gangani da yana je tutiya daga yana sha su fi bako ni mu da na fa wa ma tahmilu min unsa gangani da yana yi zaki bai wuyi da ba ko na wala ku zo ma ke mato ja illa bi ilmi sai da ilmi so shi an abi buraida radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل إيه قلت له إن الله عنده علم الساعة coci gun da ilimi a alkiyami wa da zilul gaisa in ga ya dule shi mu ga lokaci ne ya dushina wa ya alamu ma fil arhani kuma je ilimiya ya ina ko yan zage wani ko kallo ce la to kani da su to mai ga can ko ko ni garuwa ko ji kan mo ji kan ni ci gobe ba biyo ko zage nan ga gobe sun da nan eh ku ga wato don وينزل الغيث الله ما بيبلي شيء ويعلم ما في الأرحام وما جاي لمين دبا كوين ذا جنكو ما يفوقنا وما تدري نفس ماذا تكتب غدا رأي ذا عن جدا بنتين هاتي سنة وما تدري نفس بأي أرض تموت إذا ما كي بنتين كنا واتشينا إن الله عليم خبير الله جاي لمين دنجو مدي العبارين دنجو الإمام محمد لغو رواية ẹgbẹ́ ìbàtí mini paati emu kẹ́sìmọ̀ tuntun dóòlù ìbáwé ìbáwé ya ọ̀gá dídí ọ̀ ọ̀gá tu léèjì ṣe ọ̀gá ẹ̀sùn ilé tí máa rí lẹ́nà ẹ̀yà tí ń bẹ́ẹ̀ rẹ̀ kúlù ṣe ń ha wendon da gajin alaka inda ga dukkan coca lawul hukumu coci bulge ba hukumco wai ilaihi turjawu coci mai gai yashi budatu coci ya lakna ga kullum man alaiha fan zango endo da ta tekin bonin gazo wai buka wasu rafika jira ta kefin ta coci yau zuljalali wal ikram wacce na wacce ma zabi zagina coci ya kullu nafsin za'iqatul mauti rayin dondo in ga ci lata gwadani wa inna ma tuwa wujura ku yau al kiyama a ta da tsatule shi bina ta lu da ga ba ku ya alkiyami saman fa a hannun na yi da na ga ga gwa da benona wa udkhila fila janna a tula da ga da al-janna na fa kadi fa ga na ga rabo sai ta yi da rabu fa alkiyami tushe. tushi shaja ta wafa fa kuma lakum mutu alladhi yukila bikum thumma ila rabbikum tujaru kun gaga ya tawafa ku malakul mauti malaika ya tusu unga agura iyo allazi wukila bikum na lace ne da lamare ne sun mai lawa bikum turja'u ya ce aje ba da su ce ki ya ga go malakul mauti alqur'ani yo malakul mauti ma suna sunna nabi wa ayu ga zarayuwa ba ne ga ya gane gaba nan na sai mukaddima bayan ga ya gaza kafin yanayi ya baza cin gonan alamar shi ya alkiyami manyan musulunci yi matsala ya alamar shi ya alkiyami abauci su mabuwa ɗaga alkurani bai da nasu yutubo sun na ya ni bisa a sallan mafiya bai da nasu yutubo su ibo alamar shi ya alkiyami bal kutubu ya akida ga wato da mas'ala wato wala imani wato ga alamu ya alkiyami wanda mini mas'ala ya akida ya abu sunnati wato ma nan kutubu ya akida ga jiki nan e ji bayani shi e ci goyi amma to su wa ba da nihaya yake kasir na da karkashin na da karshen albidatu wa nihaya nan ko alfitan wal malahim ko kitabul fitan وابن أبي أنصم وكتاب الفتن يا الإمام الداني ويجي قال يا ko kutubu na ja sai kin ya shira fi a sai ku bayani biya wajen kuri bal kawada daga sahih bukhari hajjatul larba ne ke to sai muslim ba ta an doro a jin bayani a wai wawo jo da yake kibo alama shi alkiyami nan ya sunna shi a je ko ne la classify la hadu mas'ala yana alama shi alkiyami nan zamu ci hajjin a ruga hajji alama cikin jijamai da alamun shi ko ko lamar ci ma jin da wuta ga alamar ji daba na jajiyani nan ko a gwamnani nan amma ga alamar ji daba na jajiki nan waji gbani mai daba nan amma ga alamar na jaji wula jihani ba ta ne zai lasa siri na bene gwa ga yawo ne ji ganewa ko amma da sai bayan tsoro yanayi ya gaga cibo ne ga cagayin ga ga ya ce kibo alamar ta yi shi alkiyano za mu ya dano wanda ci da dabo ya ke da kafin jina ya ke da cewa ba na ya kana Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ma tutun alamu ya alkiyami annabi wulu jadeli alamu ya alkiyami esulu du fuguba mitu du jiki alamu ya alkiyami mu ma jani ko fàájá níbi sáà sọ́lẹ̀ mi àjáàdá aláàzọ́yá aláàgbáàgbó aláàmùwòyó alìkìyàmì fìtínú bínú dùn ṣẹ́bà aláàmùwòyó alìkìyàmì zane shi wawa haɗe addini a haɗe tsoci ya ya na ta a gitu a ta biya shi zuwa ya alita shi alamu ya mina alama alkiyami ɗauko e ya fi na sahabe shi guna alamu ya alamu shi alkiyami na bayani faruwa nan firka ya kawari jiji a da alatiya alamu ya mina alamu shi ya alkiyano a da a da gaja adalin ya aluma ya anabi sallallahu alaihi wasallam na jafe da so ya gu jiji a mafe da so ya kara jena alamu ya mina alamu ya alkiyano zamani dube za dideja la sheba za guma ga dokunan alamu ya mina alamu ya alkiyano ya zaru kyau yi dube musulmi ya da gugu gangani da toki ci yunga ya koyar da goli shi ko da ko da ke kan ne ya gune nan alamu mina alamu alkiyano za mu dubu dube da yau sa ga waga a wajibe mu kuki baba ne wallahi ya ga da mu a gogon wudi ga ya je wai ba a tiyan da haji wudi ga mu so firai nin da yaso ta wata ala'ani ga bayani jiga zamani a zai e da sha wasu hajji abuwa ina ya ta biya tu masallacin cikon cikoshi alawansa alawa fani zai ma ba da buna ga duk kuma alamu alama alkiyami ezu shishi zai ni àlítà ìpátá tí a tún làwọn ṣe aláníyàtú lẹ́wọ̀n àpapọ̀ sakúgbẹ̀ẹ́dọ́wọ̀n kan tẹ̀lé tòkun àti ẹ̀kanú sun ga faruwa alama mina alama alkiyamin mina alama alkiyamin zamani a duk sai da zandowa a je wuno inda su haka yanka wula jan eh zamani a ke da mina alama alkiyamin zai shafe wa mai shagana gai zai shiga ya so shi babu nan mina alama alkiyamin bi alama na ta yake ne za ka zaɓin layi wawa su amana ma a lura da mushan za na lawa su amana ma na gitmo ga da adon gabu ina alama ya da kiyano in za ki ya ta ya ta da ta ya gaji sutura ya da ya musulunci ma ko wai ba jijina wai sha jijina da sha jijina ta jijina ko ba na. a mai dai ganda ke yi ko na yin ina alama da kiyano gudu ki yake jazo eno yulu lautu ya tumbo utu tudari fiti fiti za da basu utu ne eno wuce Allah mu min alama rikiya ne ma ji gobe yani min alama ma ne abi Allah ilimi Allah zai je ilimi ajini na dokon ya ta da ga shaba ya ci da da ga kaga wai ta ya ci wuce a gaban waya zandon da mata da sun ji ke ga gashe ba a lotsa ya da jabiya in zagi ma da dokin ba a gishi ma da ke na fata mina alama alkiya ne gudun mina alama alkiya yi gudun a ta da da waili mi gangani da yan gijiya da ta da da waili da ta kan gishi mina alama alkiya yi gudun dukiya da ta bai dabbo zandon wajen mina alama alkiya ne e zaɓe shi ne a fiye wawo babu jalayi buje wa ji damuwa haramu buje wa ji damuwa wanda ga soci yayi wa alayyi wa soci yi wo kai wa ga gbe da albarka wa tura shi albarka ne ya lawo filosofi ne ya mini alama alkiyano da ya ji jin musulmi a na ga lagun haɗe musulmi ya ta caji musulmi da zaba wani amerika ya waje europe ya nato ya waje united nations ya ko ne ke ne za alama alkiyano e da ja se be ba ame baba wawo e baba jike e baba wawo e baba laji bara mini alama e da be tinje a yi be ya weye ye jije ko kuna shiga da mina alama alkiyalo a bege za da bai ga aljahaja nga izana fe da ruji da fe jan mulki ne da maga mutu mina alama alkiyalo kula la te da gazo izane da dana te da gazo dabba wa te da gazo mini alama alkiyano kamiya jin alkiyami na fitina da ya daga da jare da ta ba ka su su wato ya tuluwa wani su mini alama alikiya ne zai ja ga kyaji ne na dukkan da ta tuna ga alkuranu lakin bu mini alama alikiya ne da ya ta ga dukkan da ya zaje ga su da mu ta da jirayu amma a ke lokun da a ke je to gani mu je za fa yin biya mini alama alikiya ne gudun mini alama alikiya ne alkhassu ya almasu wajen a wa hakkin ya fiya wannan kiyasi abun no ya ji ci daga sun wa ba kaza ji kiyo wa ba kaza ji alaka tsatan da ji kami alkiyami benin wanda jada duku mini alama alkiyami kuma shi a da su mini alama alkiyami ya da a ji za sallan masu wata da wuce har ki babu ne kawai da ma da wani da ne ko ko wani haka a shiga wani kuma a rabar mace alama mu da a shiga a rubi go mini alama da kiya ne wacce a da ya ba zan dole da aka ce har ki babu ne ya ce babu wacce cire ne mini alama da kiya ne aga laifin amana aga alaga da amana jiki wo aga lóde ko zane ga izane ga ko sun amana tabi da wuce ga izane do mini alama da kiya ne àtẹ́ẹ̀dẹ̀ wọ́n sá ń gbé ti kí ń jìgẹ̀ egbó ya ìdàgbòrò náà ẹ̀mọ́ egbó lè tún lè ṣe ki ánú e mini àlàámà àdìkì ánú ẹ̀dà àtẹ́ẹ̀dẹ̀ kíje lóòlé kó ẹ̀dàjà àtẹ́ẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí gbàgìjà àtẹ́ẹ̀dẹ̀ tó sílìkì hàtúbà gùnàgùn láàlélẹ̀ àlè ibi tí ń gbòòrò ndoro tó wà ní mini àlàámà àdìkì ánú gbàgìjà ni tí ní òmùgá lòójì mutunci òmùgá tí min alama alkiya me za ko mu shan masallaci majalisa ta ce ce ba mutane ta ne ba majili ne lawo ga mun sallai ne min alama alkiya no fa su ki ga ta ga ya jama'a ko da ta ne wanda adiniya ko da tsociya ko da tuciya oúnjẹ àti àdínyà àmẹ́ ìfọ́nù jẹ́ wọ́n ní oúnjẹ ọ̀tọ́ àlágbò ọjẹ́ láàájẹ́ wọ́n ń ǹdó ìgbà àti èṣù tí gbóyè púgbó ǹdó ìgbà àti èṣù tí gbóyè jìgbó kéèké gádà bí ọgá àyàdò jáde lólúgbà aláìsàdùn yìí lóòdò lúgbà sàkàdùn yìí lóòdò kẹ́ lánàá ògbà dé ogun. mini alama alkiyanu zai ja fe da ci ja zagina rai zai ci lalata ga a ci ja ci a dinin cocin wani mini alama alkiyanu zamani a da su ba doshi ko ko dai a fe bi to to ya yi to alùsára ti fílmù hù ó pàdé kàgbá ti kí ọ wọ́n dá gbogbo nínú àlàámẹ́ àlìkí ánú zèjìgbó ní àgbá ti kí ọ ìyẹ̀kùnù fi inú símẹ̀n ìlà báńkì báńkì bí àti ìlàkíá lọ́wọ́ kí ìbò àrà àbùjá gbogbo yẹ̀mbẹ́ tó ti gbogbo mini alama ya alkiyano a teke tude shi amma ka ga yadda yan gici ne da yi na wanya mini alama ya alkiyano sai da ja teke ba hukunci bai na tsoci ciki na mini alama ya alkiyano sai da a dambuwa ma wunga shi mila ta teku alfata na inu dambu na sabuwa labari mini alama ya alikiya yo pati a fe shift daga zanungo pati ga amu daga zanungo ko la pati ba na ko elau artificially ko church mẹtun jẹkẹ layu naturally mini alama ya alikiya yo za jeje ne ti madina na da kiya mini alama ya alikiya yo zamani a da ya ya dokufi madina ni bisa sallan buwa من علامة الكيان وكيبة المقدس الفلسطيني يسوك بدعنا زامن عددية ودعي ينشوك بيجمو من علامة الكيان وزامن عددية عدد هبادي من علامة الكيان وزاك الشيان ومن نجاته بقول على كيف هم فاريش من علامة الكيان وزاياته بكالتا سمتي جاجي كالتا تيوتوتيا من علامة الكيان وزاياته كينا بعضكم mai bata alamar wa jijiyoyin alkiyami alamar ci ko shiga ilan bare da jali ya jujo ma jujo bai mu mai goyo ko so ba ni bai kana jo ki lo gida ne da aji sai ani sa so ci fi ga waje nin nin nin nin nin ni gaci mun gane ta Allah ta mu gane to ci yi ganewa kaga ya shabarar kacu ne bayan wani alamar alikiya ne wala anibi sallallahu alaihi wasallam ya fito bin anibi sa sunan ga anibi su mazu anibi ga bu istu ana wasa atu ka hatai ne a tunitu ni da da alikiya ni gani na yau gani alikiya ni ga da ga lokaci na to anibi tunun jiya ni da wa anibi ce kwa gini guba ni lafiya ni anibi mace ya yi ga gani na ga ya dubu da da dari furuwa bẹ́ẹ̀ náà níbi sọ àtọ́lẹ̀ nígbàyà níbi ó dùnmọ̀gbó máa ka ni muhammadu abba ahadi mili jalikun wọlá kí lọ sílẹ̀ ọ̀fà sọmi níbi yìí àníbi sọ àtọ́lẹ̀ níbi hadisi ya biyu su hannun satu ka ataini muhammadu to sai bukhari to sai muslim to sun ya lima mutirmizi daga ruwa na maliki sai jami'u da ya albani page 2 rakami hadisi 2829 volume 1 page 545 wani alama a nabi sallallahu alaihi wasallam rujin hajjari aku bin maliki ungwarwa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wudu da sittan bayne da sa'a sai gucayi da faruwa sai mafari mauti ne annabi hadari alamu ya súnmà sọ́tù bẹ́tì mẹ́tì sáyẹ́gẹ́ ti zúkú àti àdẹ́kì bẹ́tì mẹ́tì dìdì pé ní àmúgbé zámìnì sèé ní àwọn olùkó àmẹ́kẹ́ ètú zámìnì sọ́láhù dín al'ayubi kàrí máa jẹ́ àlìkíyàmì ní wọn àti ẹ̀dẹ́ àṣẹ́jẹ́ mùsùlùmí súnmà mọ́ta ni ya ku ka kake asir ganam a tàdé da su tuna sai ga zai gano tunan yi su don ba ba ta ya faru ji da bane jaji faruwa na a da hankali a ba tun zamani ni ya su don guri a da littafi da ibn kana ga littafi da ga ga ba wa mamaki da a cikin da bo ni a da ba butu da dubu a da bo cin wuce fata daga cin ba nan gina ko fata na su kankara a da cin dabo eh, ya shika me butu a daga ci ba gina na na su fata na goru di ke goru a da cin dabo eh, ba daga cin a daga cin ba to je ce ba san da so ya zai to su dan dole ga to zai yo ta ga kada ga mi da no je kada dole wuce na ji faruwa wuce gobe da abin to suna waje summa kan ganci zugu istifadatul mali dukiya da doku ta sayu ta rajul mi ati dinarin har tu babu na ga dinarin shi tulayaza sai zallu sakitan in ji ga to ngo wuje doku thumma fitna la yabqa baytu min al-arab illa dakhalatu kadan caca bete fitina ga garu min doci dabo ajiye shi balaraban dole ajiye shi balaraban dole da ba kai kuma jira ga dabo thumma hudina ji zuwa suru ina na fitina da aka shi balarabe shi sai mi dan goro ga gado a san su zamani a ce ga suru a gado ga yi shi lafiya ne bainakum kuma baina bani al-asfar fa kan yi gangan da turawa ji fa yajdiruna amma tura ji alkawali tuna jina da shewa ya bani da ni je shi alkawali ya ga ba tura yi shigo to ya atukum ta ta samani na gaya a cafe gangani da jama'i group group mana group ya sojoji sojoji sojoji kaka kayi zandoro mina abu a group ndoro a 80 wike 80 ṣùtù ṣáàdì ẹṣí ṣùgbẹ́ àtọ̀ ṣì ní tó ṣù bẹ́ẹ̀ àlẹ́rí wọ́n rẹ̀ ní pé ìwà ìrànlọ́ sí ẹgbẹ́ òkú tata kulle zayatin isna ashar alfan karkashiya gurupu karkashiya rundunar soja nin dondo a da soja eh, ko dubu goma sha biyu ba ta fi zane jago musulmi jago guja maka musulmi ga ya agwa musulmi ga ya sa ta jago الإمام البخاري قال رواية النبي قال في جامع صغير رقم حديثي 1040 من 1 page هنا علامة القيام الساعة القيامات صبا وانشق القمر اصلا هذه كيه اصعاد نفسه قبع من هذه فاروزان من يعني صلى الله عليه وآله وسلم min alama alkiyami sahabe shi a sa sallan ba ta la jahadali amma jahadali ayi al-imam Ahmad wa al-imam Muslim Allah bai daga hadisi sai abi Musa al-Ashari wa lo so jami'u eh, volume volume 2 page 1150 rakam ya hadisi 800 ga alibi sa sallan ga nujumi aminatin lis-samai changi ngai aminci ya sama فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أتى السماء ما توعد فأن يجغاد دا إنا دي سماء لكل نادا بين وأنا آمنة لأصحابي مما جاي أمنت يا أصحابي مجوب فإذا ذهبت ميا نبي غادا أتى أصحابي ما يؤدون فتنة نتوت جي صحابي مجالي قال قلنا غادي فاروا أنا سنو غادي فاروا أنا مغادا أنا وأصحابي آمنة لأمتي صحابي مجوب مما جاي زامن في الأمة مجوب sai za za ba fadi fadi mi ga da da ata ummaki mayu aduna ina ji sa ina ji aduna mi ga liko liko ga ji taro ga ji taro ya fitina ji ata fitina ta duka kula ita shin kiyama ne min ya la ma al kiyama fitina bi ni gushe ba fitina ye wo zango ba wa wo ba e wo ewo ki e wo ipa e ewo ki wowo ewo ebe ayi rikici wowo de je wani ini rikici wowo de lutu ne bon tuji jiyo utu je wuji so wa da je ga fitina ya kai e, kiti fitina a jini ke dole be ko kiti fitina ya shahawa fitina ke dole be in zagi na je ya gunin ko kiti ne fitina ya mulki ba ta fitina na ku an mai wa dowa fe bugu ya lamarin nan الإمام محمد الإمام مسلم الإمام الترمذي أبو الوادي يقال حديث يا أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ربيل أعمال إيه في سنة ابتدى ذا لو كتير كي كان كتير وجود جنب شيء جنا كتير هو شجاع ثاني ككتا الليل المسلمين يصبح رجل مؤمنا ويمسك كثيرا كتير هو شجاع ثاني دعات مؤمن كان مشرف نعاج كافر wani yusi muminan ya daga aki lotu muminin wani yusbihu kafiran kuma ga aki makasiri ya biyu ahadukum dinahu bi aradin min ad-dunya qalil sai za ta min yaro ga ajini ko bo jina waje wa gonin kuda ba ajil babu nugwa waje kashi ya yo ko faruwa faruwa sai jami'u sayir wata mai hadisi 2814 silsilatu sayira ya al'albani raka mai hadisi 758 volume 1 page 543 wani alama alkiyano zai ji ɓace ciya a cikin anibisa a sallamiya ajiya ilimi alkur'anwa ajiya amana zajejayo fasiki jayo etu jejelo alfashe tu zuma na dairi ne ga sai bashi jada da an gijo kami ajin alkiyani ne alimamu tabarani kula hadisi ne daga hadisi ya abitu disaru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga badiru bil amali sittan sai e da da lokacin kirki kami kami hutu faruwa nan imaratu sufahari ya dele wawa je ki zo ya litaji yi shi shi bani ilimin ilimin qur'ani mun je mun kuji zuwa amma zanne mun go su musulmi bai ne Najeriya to le mun go la ji maratu sufahari ga dero zanne shi shi bani mun rute da kita su ko ga miliyan layu wallahi control ke yi wa zanne mun go control ke zane ciki kun ga aje ki buta fitacu tinu ba bani na da yi gube eni wuce da wuce ba fike mu da un ga shi buke mina a jin guda ta ba zane na ga ni je ministry ina ta wa wale gwala ji ma to su fa ce ta ga shi ne e gogo wa wajibe da shi jo bo ba alkiyana to ba wa kasratu shurat go polisi ma je da dokun ka ne ajin alkiyami nan wa bai'ul hukm ko wasu fasan bidan ina ya ta da shiya ina ta da kuya a lamci da kai coca e ja za an ji ma je mutu je sile ni da a da to bandoro hada ka zawu ya da dika zo sabon nan bo mu ka dala kiyan da ka zo su ya ka zo da ka zo mu da jaye da ka na shi ya ba ta lawo da da wakati ati rahim dangi ma da ba mini alama aljami da ta biwa bujiya zamani ya fayi ne a ce ta ciji hannu ci dago ku kai ami labari ìdí ẹ̀ṣì ìgbádùn bẹ̀rẹ̀ làbárí òtó ìyàfẹ́ ìdàkówè wọn àmìdàjú àgógún òtítí zakazẹ́jì kazẹ́ zakazẹ́jì bẹ́ẹ̀jì kazẹ́ zakazẹ́jì bẹ́ẹ̀jì kazẹ́ zakazẹ́jì bẹ́ẹ̀jì kazẹ́ zakaza ga ma zakaza zakaza ci ma zakaza zakaza ci ma zakaza azla zakaza ya ya wai ni kano ba ta ta mina mu ne ga bayani jiya wai amma yi ne irin nan wallahi tallahi ko jar kale a wajen ko kwa kuma ko wajen to ya hawa ga to ya ni wani wa ma ji damuwa ta waje telefon yoyu zakaza ke wani wati ba lafiya ya yi suku ya jan guda ki ga gane ngan gulo wa yuzo mk ne mu yuzo ya bugo kiyo na je mi ga dangi ba ni ta a cin ne da a tebe wa dangi biya ni da ni o ga ji kokari da dangi wa ga ka ta un yi ba jinno ci yo ilmu ayin da rabbi ka ne na gi jo mo ko ti k'e ye mi a o je no sun yi ko ye lo ba ri ka yi ne mo ni ata mina alama alikiya no wani shu wani shu ne ta shi zuna da ƙur'ani mazaniya a daga jama'an wacce da ba a da ƙur'an lamurai lakoni yuqaddimuna hadafu li ganihim wa in kana aqalluhum fiha a tiga da ilimi ne abu lati yaga da wato shu ba ya a ba ba ne wacce ba ne wacce ba la ne káàkiri ní mo gbá lóúnjẹ tó gáàlì wọ́n lọ́wọ́ lè gánà kàmí ajá àti àmìnà ní faruwa ẹ̀dà ne náà ní èdè kùránù gbọ́ ẹ̀dà ẹ̀jí náà agbẹ́gbẹ́ kùránù àti ìbáṣí ẹ̀dà ẹ̀jí náà agbẹ́gbẹ́ kùránù àti ìyàwó pátá ń dà tán àti ngọ́ kàmí àti àmìnà ní ìlàjì wọ́n lọ sí ìjà mi sọ́rí rẹ́pẹ̀mẹ́ àjí sí two eight one two six zero sẹ́yí àwọn àlàlbáni nine musulmi jabe ja so bido ja fiye su yoyi a fiye su yoyi ala ya gaza nuci a gobe alimamu ahmad to alimamu bukhari to alimamu muslim to abu dawuda to alimamu tirmizi ala bai daga hadisun ya abi hurera silsilatu sahiha rakami hadisun 1683 sai jami'u sahih volume 1 page 1236 raka mai hadisi 7417 ga ni sa sallam la taqumu sa'a a jani kiyaniya hatta tattaci lafiya ta ne a je jama'u cikon cikon guba a fi mata ne na shi wacina ga awa kuma wa ibin dawa ne jo musulunci ya jike bo wala taqumu sa'a ma ta ko ولا تقوم الساعة حتى يبعث الدجال من الكذابون كان يجعل القيام لا بيجي كمان زوجين تكون تكون ما تجيبو قريبا من ثلاثين أقول أبو كلهم يزعم أنه رسول الله ذنبه من هذا أبو غاية نبي هذا تلاقي حجيجي كو سجاح أتجي وسيد مثل الكذاب أتجي زعما هنا كامل أحمد غلام يعني ده تاتا أتجا يجيو أتجا يا نبي تبت إجدا إيه نبي صلى الله عليه وسلم من وان يجيو وان تبت روا من علامة كياني خوارج جاجالا يعني لا ترى مطلوب يا يعني الإمام الإمام محمد مطلوب هو الإمام يعني الترمذي سنن هو al'imam ibn maja suna ne yawan cogabe gabalo tsoye jami'u soji raka na hadisi 8052 volume 2 page 1338 ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya khruju fi akhir zamani qaumun karshen zamani ka na jihar kiyami na abin jama'an da ci na ji a hadasul asnani sai ya ta tangi jajo zakan gi jayo ba rufu jayo su faha'ul ahlani tunani da ne ba ta tunani da ne na najiwo ya tara una alquran bi alsinatihim a ta ba alquran bikin daraji la yujawiz tarafihi amma alquran na wato gaja ya kunu na min kauli khair albariyati a ta da ga ga da alkhair gana amma za su yamru kuna min aljini a ta la la ta jini kamar ya muku sabu min rami yati ke min ya fawadu fi la ta tan chuwana faman laqiyakum wa nadabun bi من يتنام فليقتلهم من أجل عبوان فإن في قتلهم أجل نظيمة وعبوان ودي الأعداء وكيف عند الله لمن قتلهم يبين تيتي هذه عبوانة أما خوارج أغاية بيشيئي مسلمين غير فيك بعد نجينا كافرنا خوارج أخذنا بكاء خوارج أخذنا لي يعني بواوي عشيجي أي كافرين kawari khawariji e da jage ibe ne ne ga ga da wali al'amri min ya musulmi jo ne amma wani ke fasu kai na ga wani yawo da da gona ani sa sallama labari ga da hunja ga tiya a ga tiya ga kana ji tashin kiyama na musulmi ja ta ga wudi je musulmi ja ta ga nasara je amma ba na ake sanaye tuna wani ba ta sanaya a jirgin ya sanaya ne da ba a jisun yana ta zalu ta fitun min ummaci zahiri na alal hakkin al-imam al-bukhari wala da daga hadisin ya abi hurairah radiyallahu anhu sai jami'u rakam ya hadisi 7407 ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la taqumu sa'a a jihar kiyamiya hatta ta kuda ummaki ma hazal kuruni kabla ha shibra bi shibra a zaji hafi aluma ugo a sai da sai jamani hukuli an yahudu na tsara jini mitu mitu gwanda gwanda waka waka biki da biki kai tojiye wa ziran bi ziran ki da wasu laga anibi ya su ce wace ji ka fari tuwo gun ya zafi ya ta fari ta ci ya kwace bi miki ne kala ni diga wa manin na su yi la'ula ya kan ga zanga ci da wasu na sun wari da huci bana na yi musulmi ji na a ta ta tunani ci ta cin wajen ta tunani na tsara ya ji bai yi inda haka a ci ga wani musulmi ji ne ya ga kada wajen waya kada wasu na tsara ji ana inda a shiga musulmi ya jima ni dana a mishan yi e jibuta kabari musulmi shi ne da jibuta kabari yahudu je jibuta kabari musulmi shi ne da jibuta zai kabari yahudu bai nasara shi ba ya yi ta a baro ruba na rubaban min musulmi shi na zanen cewa su daga zaru shiga a ta ba a mutu ko yahudi yahudi ji aje ilimi a mana tumiwa ya da shi na mini ya musulmi ji aje ilimi a mana tumiwa nasara ji a yi wasu ya zata fi dana a mada kiyayen a mada ilimi a ya da fi tafi musulmi ya zana aji muta da su wato a mada ji kiyayen a mada wa ilimi ya yi musulmi yahudi bai nasara ji in za ji aji e ɗaya fi jilbabuwa ya e ji musulmi ji na yanar ne ya ji kiyo ya e ba ne ga ina ni za a sallam ga wani faruwa ka wani faruwa wace ka ni a jin alkiyami na mini ala na alkiyami ta da dishabi a shaba al-imam Ahmad da al-imam Muslim agwal wa da daga hadisi ibn Mas'ud radiyallahu anhu sai jami'u lọ́tọ̀ ní àdíkù 7407 volume 2 page 1234 musa a náà yá mìtíà ilá aláṣírárì náà ti fẹ́ tí è zàjèjì muna na kani ajiyar alikiya nina ya ji abin da jama'a shi ya jiji kuma alkuranu ba kuke suna na biya wee ji sallah wee wa zaka azun ga bi wa bi tunda ingila feda jikiyo feda farin zu ni wuce ko ba ta yadda jiwacin da zai hako wacce da juyi za mu don ejefi unga jiwo ezawu unga jiwo uji mai adini mutunci unga jikiyo unga ke jiwo ji, unga jiwo Wi-wi fi unta gubo siga fi unta gubo ko uji masiba uji ba nu sheje uja ke lan za tu zulubu lardi kalu inna ma na al muslimun ala ga ga ji ba ni kace ki bina ga ya ji jara ji ba ta wale safu ne jabi ya sheje saron zai jayi la kirkina da gokwa ni alama alkiyanu musulmi ya ga gundo kici al-imam al-bukhari to al-imam muslim to al-imam tirmidhi to ibnu maja Allah da daga ruwaya bi hurairah sai jami'u rakami hadisi 7413 ga annabi sallallahu alaihi wasallam da la kullu sa'a a jani kiyamiya hatta a atilka sai ga gun to kitiji sai zara la yini e eh, mutane gi mutane gi da huce idio ko mun li wuje fi da da huce mun jibu e ko ci na ma gudanin la e ko mu goli be ko ta tarijo ani sa sallu ma bayan jibu ba ji faruwa ma ji ani eh ma ji faruwa mini alama alkiya alkiyalo zamani a da kai da ja alwajibiya da haji kiyayen da da sha da kan yau ko da haji rukunin yau da rukunin musulunci kashi wani lalin na su jilbati mani sa sa ilaihi sabila ne ko da ni sa sallan da alhaji mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna fa la ajju ma bi janna wa je ga dan da ba sai aljanna ko ne ta gani za a sanin ga manhajja da na gadi ji to lan yarfus wa lan yasqab umma fi liya umma ji da bayan ta umma ta alfaja da ta juba ne da ja ka yau ne wala da ti ummu da na gaje ba shi ni ke mi na ga to ya numo ne da fi ko ni ke ta wace ta juba wai ga ta go amma ngo ne fere ne ta na ajije ne wallahi zamani abin idan ba wa wa zalu ta ga da ngasu wani taron gada wace nan ya ci na ran wani wani taron gada mulki nan tana ran jiku bai ji ganewa zanna taga gada wuce hankali a zanna taga yi wuli jiyo zanna tafe bai damu yi mai ci ina yi yasa sun maga a wuje wunga wani ga wunga bai ta wuce hankali a lokaci wuce wunga aji tsani ya ga mutu ne wuya a lokaci jirai ba a rufe bai da hankali lu bayan ina girma ce ya gugu a wuje wa ga wunga eh yake ganin ba ta kibuwa kai bar zamani wasu a ibada na wasu a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ga la taqumu sa'a ba jali kiyama ta ta la yahujjil baiti zan don zuwa sai da jihad ya kata so kibiya مسند أبي أبي علا مسنده الحاكم مستدرك كوبا دقاديس أبي الصغيرة يا الألباني alama da kiyayo sai ga ji a kai otu masallaci girma girma sheba amma ga ji a ji ba da tibo ne kalilun mahun yana na fake da ki faru da masallaci masallaci ya mi ya gaya yuwe masallaci fi ya gaya fiye masallaci ya fi sa gaya fiye masallaci ya je wacce gaya je ne da ta gaji kani a jihar kiyami mu al'imam ahmad masnadubo al'imam ibn hibban a sayyabu sayyabu hibbanu daga hadisi a nasu bin malikin a raudun nadir na kami hadisi 138 sai ya bi dawuda 41 5 sai jami'u sagir 7421 ga annabi sallallahu alaihi wasallam da la taqumu sa'a a jan kiyamiya hatta yatabaha an-nasu fil masajidi sai da ya baki fari gangan ga masallaci ji kuji ba da ne ya ga ji fara ne wuji kuranu ku fi jin waga ji nga ga ji ware wuji ibada ji nga ga ji ware wuji ilimi ku masallaci nga ga ji ware je wuci masallaci ji kazo hazo kami ajin alkiyami ne a daidai fati daga fati wuji fata biyu na da yawa yau

لا تقوم الساعة وقاعد يسأل أبي هريرة رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة أجعل كيانا حتى يحصل الفرات على جبل من ذهب فين وفرات نتي ولا نوتا كيف كبنتي يتي فاتي بيت زيني كي نفاتي بيت مدينة يقتل الناس عليه إذا أتيه بقضاء نورا دور وقوم بقى ودوس يانا فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون kàkà nígbà tuntun dóńgbò àgàlà tuntun dín nígbà táwọn owó dúkìá náà wọ́n kúlù kúlù rọ̀jìlì mímíkùn tàǹdóńgbò mi ní abu màtọ́ ẹ̀gbọ́n làálì àkúnà ánàlẹ́bí àǹjọ̀mẹ́rẹ́ ẹ̀ka dúkìá náà àbí àpẹ́ òwú pẹ̀lú lájú wáyé wa pàtí dé mùsàlẹ̀ àríwẹ̀kọ́ pátá ìrìn pàtí bí kìí kó pàtí mọ̀dínà ìrìn kágá àyọ̀bọ̀ amma ga shi tun daga zandoro wa kuma rusa wo har a ga ga shi su ji nisa ta wuje ga ke ni wuce daga ga shi yau da wuri a turke da gudanu ga wa guje da kaza guja a ke ta kuri alibi ga zan do mi ne buga gona ka zara ga kala da mun shono mina alama alkiyanu a daidai zaɓen wata gina wata yakanin gina tukunan kwace kanan kwabe tukuri a tiya ga a jirgin zaji dabo ke kan jimaji wanda tukuri tó ti jẹ́ pé kẹjọ máa jùlọ tukun ṣe ní àṣìṣe àyíká pátá ogún ìṣòwò àdìláàlà àtàbí bukhari to muslim daga hadisi ya biyu raira sai jami'u wata ne hadisi 7425 ga annabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu a jihar kiyama ta ta ya kuja rajulun min qahtan dan ne tiga Allah ya da kabila bani kastan ju yasuku na tabi ansaru wa sai fada ya fadan gadi ba su yo mini alama alkiya mai dukiya da ya doki sadubari kayan ne daga da ta cijiyar fiye gwada jayayen labari ne ta ta cijiyar